wani zama ya sa riga mai ya sa riga mai tsada wanda zama zai amfani da ita baya jira mai tsada cewa nan sai sai mai tsada a wata wani zai da mai arha sai wani gari mai tsada yaya ita ta samu yau wannan ba ita ta samu kuma gobe wanda amfani da ita wanda ta zama wata lewa riga ne ma shi ma alama ne na rashin ikhlasi mutum ya ce shi kullum na yake jaka zaka wani an sai ba ma sa irin wannan rigar ba ka ma ba a zama imamu shafi ya ce Allah baya auna ku da riya yana auna ku ne da ikhlasi da bin sunna hasil ya maka fasafa ta fa inna zainu rijali biha tuqaddu wa tuqrab wa ta'in tahshuna fi thiyab tawadhu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa taktum فجديد ثوبك ثوبك لا يزيدك عزة إلا الإله وأنت عبد مجرم ورثاء ثوبك لا يزيدك عزة إلا الإله وأنت عبد مجرم ورثاء ثوبك yana magana ne akan cewa sabuwar rigarka ba za ta kara maka komai a wajen Allah ba in ban baka da aiki mai kyau haka tsohuwar rigarka ba za ta rage maka komai a wajen Allah ba kana da aiki mai kyau almuhim ai aiki kuma rigarka ta zama halal wannan ka halal rigarka halal takalmuka halal ka ta halal ka aure halal ka haihu ƴaƴan halal ne kenan to wannan shine wato abin da alamarsa wa mai shaɗi da lokacin da kake cikin nishadi sana yiwa wata shekari kana da nishadi sannan kuma sai ka kwanci yasa yadda na ne da zuciya tana da kusan tana da baya baya idan zuciya ta dukkan lokaci kuma sai ka kara da qur'ani da dai sai ba ne ka fara ne da kyauta ne da manaka da mun da jira da gudu in ka jira da gudu to sai a tsaya a farin nan Allah ya dinga samun jami a cikin jama'a to da kake zuwa wato na bula ma da yauni kake da kake kai idan da zuciya ka take kullu amil shirra wa kullu shirra mata'ab dukkan mai ibada yana da yana da yanke wannan shani wa haka ranki da kuma wato abin da yake kyama ko yake ke halin halin nishadi da halin ki وشاهد هذا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من شيء يكون أفهم أن قبيلي لأن يصوم وإيثار ما شاءه da kuma fifita abin da manzon Allah ya sha'anta a kan abin da kai ka sha'anta misali bambanci da ke tsakanin salati ibrahimiya da salatin baki salati ibrahimiya manzon Allah ne yayi da bakin sa shi kuma bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kare shi daga abu la yakzib la yadhan wa la yashi al-ilm wal jahl wal karam abin da ke sa mutum ya bayani a kasa illa uku ce kariya da jahilci da gura-gura shi ne nauyin baki kana faɗa abu amma ba ka da fasaha da za ka faɗa kaza da jibi ta yi kan mutane da abu hudu shi ne addabun nasi addabun nasi ya kowa gaskiya addabun nasi billah ya kowa sanin da fasau hul iradatan ya kowa nasiha ya kowa manufa mai kyau wa sauhun bayani ya kowa iya bayani ya kowa hikima wa a'lamu ina ya kowa karatu to wanda Allah ya masa abu da yamin nan a'lamu na billah ya kowa sanin Allah an sahu kun da imanin nan ya kowa wani fadi kyau akan mutane kowa iya bayani hadisan kowa gaskiyar magana kana a nan wannan ya kowa ilimi to ya abu zai fito daga bakin sa ce wani zai zo ya ci ko da an dauka ma da tsara ke wannan wani ne wa annabi wannan annabi ne ya kansa wani ya kamata a yi wannan annabi ne ya kansa to ya wanda zai dauki wanda annabi ya shi kansa ya zama makiyin annabi wanda ya dauki wanda wani ya ce yawa annabi ya zama masoyin annabi wannan ya dage sai يعني sun kusa da muka mana a rasu da ya salama kuma mutane duniya. Wai wasu nuna ala amfusi suna fifita wato muhajirun a kan kansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata sai su bar bukatar ta. Wa isqatul ibadi irdalla to kaji ba anan anan aiki yake. Wa isqatul ibadi da fusa ta mutane wajen neman yarda Allah. inda duk duniya za ta kika inda abin da kike so shi Allah yake so to ai haka in kuma da duk duniya za ta so kai yi abin da za ka yi nan sabon Allah ne ka bar shi ma'ana kai yi abin da Allah yake so ko da mutane za su bi shi da kai ka kuma ne hanta abin da mutane suke so Allah baya so ko da an kai mutane za su so ka ma'ana ne yin bani da san mutane domin idan kai abin da Allah zai soka sai Allah ya soka kuma ya sa mutane kirki su soka don kuma kai abin da Allah ba sai Allah ya kirki ya sa don mutane kirki su kirka shi ke nan mutum ya yi asara حدثنا القاضي ابو عزيز الحافظ حدثنا ابو الحسين الصياشي وابو الفضل بن خيرونه قال حدثنا السجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا ابو عيسى حدثنا مسلم بن حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني يا كينا دانا ابن توفيق in kadar ka an tuki a wato ce in za ka iya ka wayi gari ka yammatu laisa ka kalbi ka kishin da ahalin mafarai a ka babu mugun nufi kan wani babu alamar kishin ga wani to mai haka in za ka iya ake ka kwana ka tashi ba kawai a ka sai Allah sai san Allah sai san manzo Allah sallallahu alaihi sai san musulunci to kai haka za ka iya ثم قال يا بني وذلك من سنتي wannan da zuciya babu jinnu babu hasuka ba ke ta babu gunta ba shari ba kage min sunnati ya daga cikin sunnata wa man ahya sunnati wanda ya raya sunnata faqad ahabba ya kaunace ni wa man ahabba ni kana فمن اتفق بهذه الصفة القاضية وأن سيرة مثل أن الصفوني فهو كامل المحبة لله ورسوله شيء من تكتر سن الله لمنزلنا ومن خالفها wanda ya saba mata fi ba da hadin wato ya rabi ya bar rabi fa huwa naqisul muhabbati soyayya in yana wasu ya wasu soyayya ta zama wala ya ba za daga cikin da ba ne da ake san na ba tauyayye ne in kuma ya yi duka to sai a kore shi da baya wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam hadda hajjahu fil amri yace mutum ne bai shirki a lokacin manzon Allah aka zo shi aka yi mabulana ko ba ma aka zo aka mabulana shi ba ma ya shakiya sai zama ma shi kawai ya ma saba ma mabulana ba ya jin sabon nan sai a ce a kawo shi a kayan annabi ya mabulana ko ya saba mai shi ma ya tafi ko ba ya zo da shi to shi ne wani yake kai Allah shi ne ma albarka kai kuwa ko da sai da kan shi ma kada sai shi Allah wa yana san Allah yana san manzo Allah wannan ne da shi san Allah da san manzo Allah ba wannan ne kuma Allah ya gudu kuncin ne ba bai fitar da shi cewa baya san Allah san Allah nesa Allah da wanzu a cikin bid'a yake da shirka ba a cikin sabo yake ba idan mutum yana shirka ko ya shiga hakkin Allah in yana bid'a ya shiga hakkin Allah domin bid'a take rushe sunna bid'a ko eh, shirka ko take rushe tauhidi waɗannan kuma wancan hakkin Allah ne wannan hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam sabo kuwa me shi yake rutawa me shi yake rutawa shi kai ita ko bid'a al'umma take rusa gaba ki daya duk kai to iya kan da zai tsaya kai kai za a yi wani tsari amma kai bid'a a samu kan da mutum biyar ne koyi da kai su kuma su koya wa zama goma su kuma su koya zama ishirin da haka da haka da haka duk kuma da gaba ki na komawa kan wanda ya shuka wannan bid'a wanda ya shuka ne da koma shi shuka rai ba karamin musiba ba ne a sharo in sako ya zama naka ne kai kadai don ka mutu shi kenan ya tsaya a kanka kai kadai za a yi wa hisabin nan kai kadai za a yi wa dukan nan kai kadai in gafarar ce kai kadai za a yi wa to amma an ka halaka ka halakar da mutane kuma an ka mutu ba ka fito ka ce ka tuba ba balle a yanki yan malamai ba sa iya jarumtar da abu hasanin sai me ne shekara arba'in yana hukuntar da yanki amma da ya gano da ya yi hawan bai ya haka mana gaba a ruwa da ya ruwa da ya jama'a da ne yana da wani mutum kawa an tashi mutuwa ne mun mutuwa ko za mu shiga kawai shi ne da shiga ba wanda ya tsarfa zai ce ina san shi a manyan mutane ba ku hakiyar zuba wanda ya shafi ne su ne sai da kuma ya sabanta ya ce ko ke da ko kan ke da na gano gaskiya ya hau juma'a ya ce shirin alkyamba shi jama'a kun gana shirin alkyamba a kan da ya gano jama'a ya ce to na shirin na gano ba ni yayi ba wanda zai bi ni mu koma ni ni in ji ni wanda ba zai bi ni ba a rufa makaranta kawai zai na yi masa na ce ba duk abu kuma da na rubuta tun daga yau ranar da na fara wata zai na zuwa yau na soke shi kada kara karantawa da sunana wanda ya karanta da sunana ya dangana mu ban ce ba to ya mutu daga ya gano kariya ya wanda kuma ba sunna akwai to da an kai kama da suna a lokacin da ya shiga wata mazhaba da abdullahi kullani kullaniya da masu cewa bi yaro da nifaka wani wajen lillahi ta'ala to a cikin su kuma sun da masu da yin kai shirin kawai suka da su sai ya ga ku kuma da shirin da wanda ya baro mutum ya zama da kode ba to da ka sai ta rike ya rage hanya ya mara da Ya yana cikin kuma sai hasken kan ya zo masa ya samu tafasu imam Ahmad karanta ya zo a shi wannan siffofin da ya tabbatar da wanda ya kore dalilin da ya sa ya tabbatar da wannan ya kamata ya tabbatar da ragowar ko kuma dalilin da ya sa ya rure waɗannan ya kamata kuma ya rushe ragowar suna da akwai akwai yin kwasusar da ake maganin wannan na ya sa ya tara jama'a kuma tsara babban almajirai shi ne jama'a shi ma wannan da zai shiga ba shi da kyau suna da ita ma na tuba na mata abin da bai zama ka ta malai yanzu ne Allah ya wa muwafaqa mana da Imam Ahmad ya ambata na da farko ku ya rubuta zaune a duniya ya rubuta musu cewa an canza koma to malamai ba sa iya jarumta mutum ya kawo da mabiya ya fitar da su ya su ba daidai ba ya yi barna ya yi barna ya shuka barna kuma ya kusa mutuwa ya gano ya san cewa ce amma kuma sun yi nisa a ciki ba zai kana ce jama'a na kai ya wata mana ce na wani gado na lura ba kan ba daidai ba ku bar abin da na sa ko a kan suna masa hana shi kadai ne hanyar ya? in za ku wace ku wace in za ku zauna ku zauna amma da gidan ku koma kan suna ranar saboda ta hanyar da mutane ba za su gana ne kan yadda ya bani ba ba zai yi ba إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا sai ka tuba kuma duk yawon barnar da kai ka gyara kyau kuma فمنتقى آه، ودليله قوله للذي عنده في الخمر فلعنه بعضهم قال وما اكثر ما يهد به ما مات يدعي في يوم الوالد متمنى كل في ارضه يا شيخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعه كالكثير مزع فانه يحب الله ورسوله ومن ينعم الحنه ينعم الظلم الناس ذلك ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره يوم أما شرطة لأن وجه سنة صحابته عن ربك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أي كيف تصلي له هو صلاة أوريجينال وأن يجي عليه مثلا فمن أحب شيئا أكثر ذكره ثم أكثر ذكره ثم ثم ذكر سماه يكن يويت أنبشرها وبها كثرة شوقه إلى نجاحه

a ya yau da suka shafa da garin suna cewa gobe za mu gamu da masoya annabi da sahabbansa gobe za mu gobe za mu gamu da masoyan mu annabi da sahabbansa har suka shiga suna haka wanda ka jama kauli bilal haka bilal ya faɗi irin wannan wa min minhu qala ammar qabla qatlihi kafu alayhi ammar ma ya faɗi irin wannan wa ma zakarnahu min qissati khalid bin ma'adan. wa min alamatihi ma kasrat zikrihi wa ta'zimuhu lahu wa tawqiruhu yana da cikin alamomin sa bayan yawaita amadin sa firman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawfiruhu da jin girman sa a zuciya ka dinga jin girman annabi sallallahu alaihi wasallam kana jin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kana wato biyayya da ladabi da wannan da kai da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da nake maka da maka maganar annabi to na ya kai wani alama ce ta soyayya Da kun ga shi fushi wata jamhuriyar ce to ka tafi yau ibn adama wato fushi kamar wani wato karwashin wuta da yake hura shi a cikin mutum to da haka wani ya zama wato ya kasa kontrolin da jarsa to ayoyin qur'ani ko hadisi su ma da kai kuma idan aka rawaito wani yazo ya ce habban nan suna cewa su masu da masu hakuri ne masu koyi annabi ne bari ke fuska tashi ne ne laifi kawai sai zai samu wani ya ce Allah wai shi wannan annabi ne da ba ya shiga gurin sa ya ana iya shiga mana shi to da mun hanya an gana da shi to to da majalis a kuma ta hadisin ba a zaune da wanda ya komai ba to in a komai ya a ya aya nan ta ku bi wannan mutum ko ja wannan mutum ko mun shi ne kai ko tsoho ne kai an mutum muje kana hanya sai wannan mutum ya shigo sai zo sai ai sai an jira mu'mini la ta ku dina da alai tun da aka saka kalimar ba ta hukunci da adalci wala da wani ya ba mu mana kyauta ba ne ya wajen ya ce yana koyi da yanzu an da ya masa an a wuyarsa da ya komai ba to yau kuma zai na umar kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ishaq at-tujib at-tujibi كان na النبي صلى الله عليه وسلم a nan suna da sama bayan sa ba sa iya ambata nan suna da sama sai kaga su dukkan su wato sun da sun kan da kai wa kai a arrajulu kuma idan ne ka cikin su ta kashi wa ba fashe da kuka وكذلك كثير من التابعين إذا أنت مجيء عن كثير تابعين كذاك منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه ما ذلك ذاك جنون كونك أنه كان السلام على شوق ذاك ومنهم من يفعله تحجبا وتوكيلا ولكم صوت فرجين لجرامة ومنها محبته لمن أحبه كونك أنت الذي يسوء ومن هو بسببه يكون وطن لسكين علاقة لنصب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وصحابته ذاك كم صحابي لكم آل بيت منظر الله صلى الله عليه وسلم ينا جگتك الكم منظر الله صلى الله عليه وسلم وعلامة جيت الكم منظر الله صلى الله عليه وسلم كم كما سيه كيا من حنية لأكي كم تنشي آل البيت نجد كيا لكم آل البيت دوانا جد كيا بقى لشي حكومة كيما باتي وانا wanda yake shi ji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kwaje da kwaje da annabi yanzu sabo idan aka ce cewa lalle hakan zai yi isnadin ya tabbata to ya ji ka hada zai ce ta yanka masa albashi a dinga biyar sabon da musulunci in kuma aka gano karya ne to sai a ce masa kan ya cewa yana da alaka da gidan da musulunci in ya ci gaba da faɗa zai wani bayanin hukuncin da za a yi ba za a zane shi kuma a daure shi a kurkuku wanda ya yi musu ma

kuma ga abin da yake mana a auna da abin da muke cewa da abin da suke cewa a auna waye ya fi kama da waɗannan sufofi da alƙami yake mana وصحابة من المهاجرين والأنصار Wa صحابين مهاجرون الأنصار وعداوة من عداهم لكن ما تكل zuwa cikin hadari da ya shiya masu rikin wa kuma su mata wa kana hom da kuma kin masu kin da fushi da masu fushi da da kin masu kin su wa sabbahum da masu zagin samai kamar a haɓa ne a haɓa man yoyin wanda yake son abu zai so abin da wannan abin yake so وقد قال ابن حسن وحسين يا من ابن حسن لو سيدي اللهم اني احبهما فاحبهما الا انا صرف كيما تصرف وفي روايه ابن حسن اللهم اني احبه فاحب من يحبه لكي الله انا صرف حسن كصور حسن كصور من حسن فقال من احبهما wanda yake kaunar su faqad ahabbani ya kaunace ni wa man ahabbani faqad ahabba Allah wa man abghadahuma faqad abghadani wa man abghadani faqad abghada Allah wanda ya so ni ya so ya hakika wato yana kin Allah wanda yake so yana san Allah ni sallallahu alaihi wasallam kenan tabbataccen ni ko jin sallallahu alaihi wasallam hakan da mutane wanda aka yi shi da cikin makarewa da su to da kisar abin da Hassan yi da kisar abin da wuce ne ya ake kare yan shiya in ka san abin da hasan yi ka san abin da wuce ne to da ka ji za ka iya kisa ce biyu ta faru akan kowanne to da ita wuce ne kare yan shiya hasan yana da rinjina ta wajen dubu wajen mayaka a bayansa haka ji abu ta yi yanki da kai da ma'awai ya ce ba zan yaki ba sulhu zan yi ina ma'awai ya ce gani

ba zai fi ko take ya ne ko tsoro ne ko matsala ce ko ra'a rinjina da take bayan ba za ta iya tashi ta fashe gaba daya amma da shi bai ga wato wani abin ƙarshe a wajen yakin neman shugabanci ta zubar da adadin jinin musulmi irin waɗannan ba kuma wannan ya nuna ba nafsi ba ne a gurinsa inda nafsi ne a annabi na saka ya nuna ta gurbi da rana kare ta sun ce imama kamar annabta take kenan ya ce ya nazo ne daga matsayin sa in ya san akwai nassin da ya naka kashi shi kuma sai yana tare da mutum saba'in a bayan sa rundunar sama da dubu saba'in shi kuma ta fito kansa kun ga nishin ya zama kenan sun ninka wajen sau dubu aka ce saranda shi ko ba zai saranda ba sai ya mutu haka ka ce har har sai da aka ce suka baki ne shi shi ba zai zama nan to abin da hasan ya yi da abin da kusa ne ya sha bambam da kowace fuska to in ma ni samu hasan da ya yi maslaha ya aje shugabanci shi ne akan gaskiya shi abin da ya daidai ne irin jihadin sa ne abin da Hussein ya yi shi ma na wato tsayawa sha ba zai ja da baya ba shi ma irin jihadin sa daidai ne ko ka ce sun yi daidai ko ka ce duk ba su yi daidai ba ko ka ce ɗaya daidai daidai ba dan ba za su ɗauki mawuƙi mai cin karo da juna a ce shi ne bai kamata ya ci abincin mu da guba ya kamata ya san akwai guba ta ga sun rushe wata aiki da kuma daga cikin akidan su ta ci alimami ya zama gai to ya ci abinci mai guba sai ya saba ta faru kenan to wannan yana daga cikin tambaya da ke shi suka kasa mana hausa ko suka magana kan umar mu ce abu hudu a warware mana umar tambaya ce za a yi sai kuma a kawo da zamun ta guda umar musulmi ne ko kafiri wanda aka tambaye da shi ake sai ya ce musulmi ne ta ce salihi ne ko fasiki to da aka zai yi wani hukunci ne a kai in ya ce salihi ne sai ka ce to shi sa abu kuɗi ya faru in ya ce ba ba salihi ba ne ka ce shi sa abu kuɗi ya faru Da yadda na ali ya yi masa abu kuɗi na farko ya masa baya. na biyu ya aura masa yarsa na uku ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatinsa ma'ana ya ya ya karbi alƙalanci kuma ya karbi gwamna ya masa gwamna kuma ya masa alƙali da mu baya ga ba shi auren yasa da kuma gwamna ne ya masa da alƙalanci ne ya masa sannan cikin ƴaƴansa ya sa wa ɗaya daga cikin sunan Umar akwai Umar bin Ali bin Abi Talib to kaga in an ce ah, fasiki ne kamar da suke cewa kafin kenan sai yana da ya goya wa fasiki baya ta kowace fuska domin kun wanda ya taimaka ba da ba shi yansa da masa mubaya da karɓar gwamna a cikin gwamnatinsa da kuma sa wa ɗansa sunansa sannan akwai ƙarin na biyar ma ya ƙi mayarwa da Fatima gonanta in ka ce lokacin da yana abubakar ya kwace fatima gona ai ne ya wuce gona ba ta dawo tana nan ba umar ya zo ya wuce usman ya zo ya wuce ali ya zo ya wuce da aliyu ya shugabanci na shekara hudu gwamnati hannun wa idan mutum ya zama gwamna an yi zalunci amma ko zama shugaban kasa ne ya manta yayi shi ne hajjul mafanin to da Ali bin Abi Talib yana jin an zalunci Fatima lokacin ya zama shugaban kasa ne ya manta ya mai mata da hakkin to lokacin da ya mai ba cikin gwamnatin su in zalunci ne wannan abin da shekara hudu da dole na abubuwa din suna nan a dubbule tambaya ta ba sai irin waɗannan to shi yasa ce wanda yake son kan su ka so su saboda Allah da manzon Allah da alakar su da jirin su da mutuncin su da fahimtar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan manzon Allah ne jirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam وقال كما يجي الله أتى في أصحابي وانا بعيدي لسنتي بعيدي لسنادسة الله أتى في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فما أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه tunda ina muku magiya ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah cikin sahabbai na kada ku rike su kayan bara abun haji wato irin takin din nan kowa ya je ko magana sa sai ya je ma ku amma yanzu fito ne kage dake dake haji ko ya dai sai a harbi haji ko ya tashi sai a harbi sahabi sahabban da ake so a raye son su da koyi da jarumta a cikin zukatan mutane kuma an ce ba da kirki ba da to da ba za ka koyi dole sai ka sakurkuce ka lalace ka barkance ka sakwarbace to da babu jarumin da ya gabace ka da za ka koyi da shi kaga wannan wata yahudanci ne na karya zukatan mutane kan su jihadi kuma yanzu ba magana ta a babban da suke da an kawo amurka bala'i a iraki a afghanistan a chechenia suwa suke azurtar da da waɗannan kafirai wane ne wanda duk duniyar kafirai ta fi jin haushinsa samu bin laji da ta'ayman gawa ke sa abu hamza al-bashiri ta gani wanda ya mayar da sojojin amurka kwata kullum ya yi rayu da sojan amurka kullum ya kawo ma sojan amurka da ya rai ya sa gaban sa gaba ya yi bismillah ya kashi da ana cewa an kashe zarkawi za a samu zaman lafiya amma an ga da shirye ce ba kusan wanda zai gaje shi a cikin balaki a wajen rashin shugaba ya kasa sun sauta yace fa man ahabbahu wanda yake son sa abban nabi a ahabbahu dan so da yake son ومن أبغضه su يكير صحابي فبيكون بي أبغضه ya أكين أكيس ومن آذاه وأن يكير صحابي فويزا أكيس فويزا مسلسل فويزا أبغض مكان مكانا فقد آذاني هي يغيوا لم أبو كيناني ومن آذاني وأن كما يغيوا مكان مكانا mutunci مسلسل فقد آذى الله wannan abin ya koma kan Allah kuma man azan a ayushiku an ya akuza wannan kuma yi cuta da Allah subhanahu wa ta'ala to kirkiyar da Allah ya dace shi وقال في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يجي إذا أوكا شركة تكون أوكا تكينا يبجدني ما أبغضها أبن دي يقصى تاكا مما يقصى تاكا وقال في لعائشة في أسامة في زيد أهديه فإني أحبه كسوشي يجي بيعمل كسو أسامة سوى نهيما ناسا أسامة وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق فخذوهم wato alamar imani kan ansa kin wato alamar munafunci kin ansa a man araba, وفي حديث a عمر من احب الاربع فلحب احبهم ومن ابغضهم فلبغض ابغضهم wato san larabawa a dunkule jinsin larabawa wajibi ne musulmi ya so jinsin larabawa ba ɗaya ne ku ba ne ne ku ne dole ta fitar da su abu jahil ta abu da hadin su su mutumatu bin rabi'a shi ba bin rabi'a amma san jinsin jinsin ai kaga manzo Allah yana ciki Abubakar yana ciki Usman yana ciki Ali yana ciki duk ma dai waɗanda suke musulunci da farko duk suna ciki shi yasa ake cewa san jinsin Larabawa ne akan musulmi domin jinsin da manzon Allah ya fito ne jinsin da Abubakar ya fito ne Umar ya fito Usman ya fito Ali ya fito Fatima ta fito Aisha ta fito Umma Habiba ta fito duk waɗannan daga jinsin suka fito bambancin kuma kan su ne ne a daidai ko kuma dole a ware ko na zo magana daidai ko sai an ware amma a dunkule sai mu ce mutum ya ki larabawa a dunkule to ya ki hamman zan Allah da haka ba za ka ki laraba a dunkule ba ko kuma kace ka so larabawa cikin su a dunkule to Abu Lahab ya shiga kuma Abu Jahil ya shiga kuma Kutubat bin Rabi'a, Sheba bin a Asi dan Wa'ilu, wannan waɗannan duk murzayen kafirai ne lamba daya har da fulof kafirai ne fulof ka gani wala ka umar kafiru wani haka ka kafirin ma akwai ba haka ba akwai kofara haka wannan tabbatattun kafirai ne ko original din kafirai ne kuma akwai da mun kafirai to ba su bane wajen hakika mana haɓa a haɓa kunna shi ne shi kike kai kana mutum sai ka koma abin da yake so a takan kana taɓa kawo wani yake ba na son ka kana ka annabi da ku kawo ina so ba yake dole na koya wa kaina wannan abar na ya saba da saboda ni annabi yana sha وهذه سيرة السند حتى في المباحات يجعل أبن أن أعرف وشهوات النفس وقد كان أنس حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الجبة addubba'u suna ta addubba'u suna ta kula kotu wasu na cewa kankana wasu na cewa wato abin nan wannan abu sai kama da bai bai din nan wasu na cewa wannan san dogon nan da ake tserewa ake shi kamar gurji haka dai an taba fassara daban-daban min hawalayil kasati yana rubuta gefen wato faranti yana ci nake ba ma zan ci wani kun duk ba nan yau mijin gara ranar sai da ina san abin da manzon Allah yake son ya ci wato kun ga a ta abinci ma wasu na so su ci irin wanda annabi yake ina ga shigar su da maganar su da tafiyar su da ɗaiɗaiɗan su da yanayin su da halin وهذا حصل من علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر اتوا السلفاء وسالوها ان تصنع لهم طعاما suka zo mata cewa ke مما abinci يعجب رسول الله suka ce yi mana irin abincin da yake kayan da manzon Allah bace wa kana ibn umar yalbasu ni'ana sabtiya yana sa fadi irin na sabtiya wa yasbuku bi sufrati kuma yakan yi wato rinin gemun sa da sufra ibra annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'ala hawa zalika saboda ya ga annabi yana irin wannan wamina a unguɗu man abu gaɓarwa a wasu lau kai wanda yake kira aza da mazomfa wa mu'adatu ma'anaku da ƙirfu ta ƙyamar wanda yake ƙyamar aza da mazomfa mun kharama kunna taho wanda yake ƙira ba kunna da yake kira ta taimaka kiri wabin tafi a cikin cire kiri wabin a cikin da wanda ya ke ta yi wa biƙe a ajiye a kare na maza na sunanin sanarwar alƙalai daga kiri. waktis karuhu da kuma jin nauyin wato kulla amrin yukhalifu shari'a duk wani abin da ya saba shari'a da baka dinga jin dora ma ya dora maka nauyi so kake ka sauke shi ne istisqar daga cikin wato komai kan san abin an dauke ba dora ma shi ka dinga jin da ya da ka abin nan sai ka rabu da shi duk wani abin da an dauke shi ai ba aka ce ma za a samu lada za a bauta Allah aka dora ma yarce ka nema قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ba ka taba samun mutane da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna nuna tauna ga waɗanda suka saba Allah ba suka saba manzon Allah ba kuma wa hauna ya ashabu ko yace waɗannan sahabban sa ne kan katalu ahibba'ahum sun kashe masoyan wa katalu aba'ahum sun yaki iyayensu wa abu na au sun yaki ƴaƴansu fi marasati a wajen wato yar neman yardarsa kun ga kenan abin da ya faru a madar a lokacin da za a yi yakin madar fuskokin nan da fuskokin nan da ana na juna ai ga na can bangaren musulmi ga uba na ta bangaren kamarai ga uwa na can bangaren musulmi ga kare na can bangaren kamarai ga yaki shi yasa da aka danko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ga jinnan gida ne sai ga sabai ra'ayi Umar ya ce duk takobi da ya zuwa kawai. Ita ce da kowa a nan da ɗan uwansa ko a wani ɗan uwansa ya yanka. Dan mu nuna duniya cewa za mu iya yanka kowa saboda an kada Shi to kuna da wata shawara kuma ba a zartar da shawara kuma. Sai abubakar ya ce a ina ga yasa ake son mutane masu ɗan zabu zabu da masu ɗan sanyi sanyi saboda wata abu ya ne da kai. Dalilin ka kada a abin da ai suke so ne ne samu ba abin da ba sa so kuma ne ya tabbata shi ne ba sa son musulunci ga musulunci ya yi nasara suna so su karya mu an ya ba mu nasara mun karya su sa suke daure mu muka daure su kaka aya ta tabbata gare su ce ni na ga tunda muna bukatar kuɗi yanzu za mu yaki kuma duk sun kafe kuɗaɗen mu sai ya sai da gidajen a ta nan tsara yana fita wani ya buga gidan sa ka kuwa ne da nan tsara ne tsara ne fata wa makama shi ma gidan shi su sai da gidan ma ina ne sauka ne ya rabu sai a dora musu fansa su kawo kuɗi su fashi kan sannan mu sake mun da shirye su ci riba mun samu kuɗi a hannunsu mun taimaki addini sannan ana shirye su musulunci sai da abin da ya wannan shawara kan maka gaskiya ta fi tafi ta kuma da to duk wannan ruwa ta yanka ba amma shi da shawara ake nema ko ba shawara kawo shi ke bayan an karɓi fasa a kan bayan da muka da ake laura kitabu min Allah sabaka da masakon fima a hankali alawun azim a kullum min maganin tu halalan tayyiba ما كان للنبي ان يكون له اثرا حتى يسجد في الارض. يبقى كما كان النبي يكرمه sojojin fursunonin yaki har sai an zubar da jini a kasa wato ana goyi bayan shawarar da amma na riga na rubuta cin asali a lauhul mahfuz cewa ku zan muku abuwa ku shiga nema su da an yaje ku karbu ga nema da وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي kun abdullahi bin abdullahi bin ubay shi babansa shi ne shugaban munafik wato inda Allah ta hana yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wato babban nasara duk makiyansa din nan gabaki daya ba wanda ko bai bata musulmi ba hali ba a cikin munafikai ba wanda ya fi cutar da manzo Allah da alaihi wasallam Abdullahi bin Ubay bin Salul amma kuma ɗansa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ko babban sahabi ne mai daraja haka Abu Jahil kanta ikramatu bin abi jahil yana cikin wanda aka yi mata wa maka annabi ce din lokacin shi ku kiro maka sai ya ya ruga da gudu sai ya da tafiya kan doki ya kama tafiya kan sai ya bakin ruwa masu ta tafi shi ta samun manzo sallallahu alaihi wasallam sai miji na yana so musulunci yake ai yana cikin wanda suke tazaki na kawai shi aka ce shi ne tafi shi da gudu ya shiga cikin ruwa sai ya ruwa ka rike jibiruwa ta fito da shi ce ka zo mu je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zan nema maka afuwa da kan harkar ka ta suka dawo tare suka sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam da bude da na dawo da shi ya rasu a yaje masa ya musulunci za shi ci to an yaje masa shi da shi ya dauka kawai kace shi zai saboda irin da shawar da baban sa yake da shi mai sai kawai kalmar shahada cikin da aka wani kuma zan yi musulunci misalai Allah sallallahu alaihi wasallam ta sanar da yaki sai ke sa komandojin yaki haka wani jibril mutiya cikin da kaji Allah ya jero aya goma ana faɗar wani mummunan magana a kan wani mutum to wani jibril mutiya ne akan sa aka fakar da zanni wa man kana bat walida wa ja'altu lahu malan mabduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tabhila ya yatma'u an aziz kalla innahu kana li ayatina anina fa uhibbuhu sauda innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma فقدر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقلت لي سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. وليد بن مجيري فلا تطيع كل حساب مجيد حماد مشاء بنميم مناع بالخير معتد عظيم قتل بعد ذلك ذميم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين ضد وليد بن مكياي amma kuma ga dan sa Khalid bin Walid wanda a yakin mutunta da Allah ya wahayi ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yana sai aka ga hawaye yana zuba bayan ya faɗi cewa kwamandoji uku sun yi shahada da ya zo sai ya ce yanzu takobi tana yaƙi rinjinar yaƙi jagorancin da yana hannun takobi daga cikin takobin Allah wato ba takobin kowa ba takobin shi da shi kan kansa takobin Allah ce da ya zare ta akan kafirai bangare to shi ne shi Abdullahi bin Ubay bin Salul da Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul yanzu ya rasu na an kama kan babana kawo maka kan babana laushi ita la'aje duka bi ra'asi da kana so in kawo maka kan kan ba sai kawo ma yana ne a babu yana da baban ba shi dama ne ka kan baban wannan ha an yi wa yabbar qur'ana kun ga shi kenan mun samu iyayen mu suna yi ba shi ne addini ba mun gani a rubuta a cikin nan shi ne addini ay yuhibbu alquran alladhi atani bi ka so qur'anin nan da Allah ya koma ba Allah da shi wa ada bi ya shirya da shi wa ada da ya shirya da shi wa tahallaka bi ya dani an da qur'ani hatta ka da ayya rabbana kana kulluhu alquran yake da bi'a da qur'ani ne وحبه للقرآن لصمت القرآن شيء معنى وجدنا النبي وتلاوته لتلاوة القرآن والعمل به لأيد القرآن وتفهمه لليوم فهمت القرآن ويحب سنته ya so sunnar annabi ya dinga farin ciki da yaduwar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ina ne jama'a da annabi suna sa hijabi suna sa hijabi duk san nan kowa ya suke sa hijabi da hijabi to ake da annabi sallallahu alaihi wasallam suna sa hijabi da hijabi ba ka taɓa ganin mata wani shirin da hijabi da duka ya shi mata a kan fulani sarawa ta tare da mutum ta nuna da shi mata ma ba sa fita kuwa sai bayan magariba da bayan asuba kafin asuba ana yin sallar asuba sai su mar su tafi inda za su to ba za su fito kuma sai bayan magariba tun da dama wuta duk ne ya ana son irin wannan abubuwa yace to wannan wa yushibbu sunnatahu wai yakifu inda hududiha ya so sunna kuma ya tsaya inda sunna ta da shi kana sa'ad bin abdullah alamatu hubbillah wannan wani babban sufi ne irin na jihar ta kun zuba ya su kori jinin din kafin yan wasu su yace sa'ad bin abdullah tafkuri yace alamatu hubbillah hubbul qur'an alamar ina son Allah a kana qur'ani وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم علامة حب القرآن كما أنا كان أبي وزمان وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة علامة حب النبي كما السنة وعلامة حب السنة حب الآخرة علامة السنة كما وتن يدين كثيري تعيش اللاهرة أكل الدنيا وعلامة حب الآخرة حب الدنيا alamar kuma sun kana son lahira a kana kyamar duniya وعلامة بغض الدنيا أن لا يدخل منها إلا بعد وبرجة إلى الآخرة to nan ba kuma kowa bayan shi ba alama kuma ba ka san duniya shine kada ka aje komai sai guzuri wanda zai isa da kai zuwa lahira ka zama mai san abin duniya ta ma'ana ba ce ta karantar lahira domin inda ka fito ta ka aikawa ka gani shi ba sahabbai suka samu dubu na ya ya sai suna yin ɗari tara lahira da ɗari ɗari a duniya a wani sa duniya nan kafin mutum yi aika dari lahira sai a kashe ɗari takwas a duniya aikin lahira in ka za a je a kara bankin ka abubuwan ka na lahira ko mutum ya mutu da talauci kuma can ba ka ko ba ko a asusun ce sosai ga kowa da kowa mana ba magana kowa ya shigo da kwarai ba a mara wata ai ko muke tsaye mata wani yasa wata ran da ya zo garin nan aka tara malamai lokacin an rini an rantsar da sirri mutunci kira shi da shi saman kira kira ba lokacin zuwa bakin zo ba lokacin da ya musu da amma ba a rantsar da kuɗi shiga gwamnati ba lokacin da aka bashi jirgin na da kyautar da zai bari yawa malaman da suka ce ya na musulunci a duniya aka mutu kyauta shi ya karɓi mara bakar kuma a Najeriya amma kun shi na ana bashi kuɗin gaba ki daya ya bayar da ya yi da musulunci ne ya fara da wani ne ba to lokacin da ya tafi ya biyo tana aka kama masa malamai lokacin kuma na na da ke aka masa aka ce yau mutane wa a cikin wasu kalmomi guda uku ku tsare addinin Allah sai Allah ya tsare idan kuka dawo kai kuna tsare